DW taɓa kalashe. Biya ni ta yi, insha Allah inda tsawon duk shekara sai na rika zawa saboda sallan na abubuwan al'adar garis ta burge ni gaskiya ko samarin masu biyanu su da kansu kamar suna kukan yanayi na korona kuma wanda yake kowa ya san shi sai da mu fata ubangiji Allah da ya gwada mana ga shekara Allah mai mutum wani dare da lahiya kuma godiya muke a kowace shekara a birnin Agadez da ke jamhuriyar nijar ana gudanar da bikin gargajiya na biyano sai dai a bana bikin ya zo ne cikin yanayi na annobar korona shugabannin tsare-tsare na bikin sun yi wa gwamnati da ma masu hannu da shuni tuni da su karfafa ba da taimako a fannin raya wannan al'ada ta biyano kamar yadda za ku ji a cikin shirin na taɓa kalashe da ke mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa. Masu sauraro Muhammad Nasir Awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. a bana da waɗannan kiɗe-kiɗe na tambura aka buɗe bikin na raya al'adun gargajiya na biyano ɗaya daga cikin bukukuwan gargajiya na babban birnin air Malam Muhammad Barmo masanin tarihi ne kuma malami mai koyar da tarbiyya ta addinin musulunci a Agades yankin da ake gudanar da Biyanon ya yi ƙarin haske kan wannan biki na gargajiya a jihar ta Agades. Biyanu ba wani abu ne kamar wani abu ne da abuzana suke ce ma esikini wanda ake ta kamar gwadi kamar fareti ne na gwadin ƙarfin ƙasa da wadata ƙasa kuma sarauta masarauta ta ayir ta agada sultana da lair ita ce take da biyanu ita ke da tambari da awalla da jirima da tamburan biyano na sarauta ne ana fara shi ƙarshen shekara ta musulunci sai a cike shi farkon shekara ta musulunci abin da biyano yake nunawa yana gwada murna da cikon shekarar musulunci kuma amman tare gwadin ƙarhi na ayir kuma da gwadin wadata kenan cikin biyano ne sultana ta ayir da ayir da suke ganin na ɗaya zaman lahiya don saboda shi in ba ana zaman lahiya ba yan biyanu don tarihi ya nuna kamar lokacin da ake wa'in sai yaƙe-yaƙe sai a dakatar da shi ko lokacin da ake wata yunwa ba a shi don abu ne na murna. a da dai kamar yadda masanin tarihin na biyano muhammad barmo ya nunar a ranar tara ga watan muharram wato watan ɗaya kenan na shekarar musulunci ake kammala bikin na biyano amma yanzu an ƙara wasu kwanakin To ko menene dalilin tsawaita ranakun bikin na biyano? Da in aka yi shi ranar tara kenan aka kwana daji aka zo ranar tara aka yi shi sai a yada tambari sai baɗi da sahi sai a ɗauki azumi na ashura shi kenan a yi abinci kowa ya yi murna da shekara a yi karance-karance a yi addu'o'i a yi barka da shekara shi kenan sai baɗi. To daga baya da abu ya yi yawa samari suka ga kamar ya yi kaɗan sai aka ƙara na biyu ranar ashura kin. kuma daga baya mu wannan da wayonmu lokacin tambari mai gari da muhammadu jula tambari na yamma sai aka kara na uku ya zan kwana uku amma da kwana ɗaya ne ake yin shi ranar tara in aka kwana daji aka yi can ado in aka zo aka yi rana shi kenan to can asalin biyan abin da suka gaya mana tsoshi cikin gidan sarki ne ake fara buga shi to ana nan har zamanin wani sarki suna cewa ko ahmadu rufa'i ne ko ibrahim da su cikinsu da sarakunan nan wani ya hiddo biyanu waje ya zo aka yi tambari aka ma wani mutum tambari da ake ce ma abubakar shi ne aka ce farkon tambari na biyano da tambari guda ne to ana nan aka tayi da shi sai aka komo kuma aka yi tambari na gabas da na yamma dan abu saboda tsari in aka ce na wannan da na wannan sai abu ya ƙara ƙarfi sai aka da shi kuma gabas da yamma a bana bikin ya gamu da matsaloli na karancin tallafi da ake samu daga 'yan asalin jihar agades da ma hukumomi na agades ganin cewa har yanzu wannan biki na biyano bai shiga jerin bukukuwan gargajiya da gwamnatin nijar ke tallafa musu ba sidi ahmad dodo tambarin biyano ɗaya ne daga cikin shugabannin biyano cewa ya yi abubuwa wanda ake cikin biyano da yawa ne gaskiya da yawa ne ka kama tun daga abin da za a ci da kaya na samari da zuwa can skin duka transport da sauransu akwai wanda yake su tabbata neman san kowace shekara sai sun kawo gudun su ko an je wurinsu ko ba a je wurinsu ba kuma muna kira ma ga mutane na bariki surtu wanda muke zuwa wajen su mu aje musu takarda da sunan su dan kama mana bisa harkar ga ta biyanu gaskiya ya kamata ya bada gudunmawa shi ko ya take sai symbolic abu ne wanda yake in kai shi dai ba wai yawan shi ba ake nufi a'a an san da lalle kai ma ka kama cikin al'adar ga taka bikin na bana dai ya gudana ne a cikin yanayi na annobar corona da ta'addabi duniya saboda haka an gudanar da bikin ne tare da ɗaukar duk wasu matakai na kariya daga cutar sai dai mai martaba sarkin abzin alhaji umaru ibrahim umaru ya ce ai dama tuni aka san da irin waɗannan matakai a yankin na ayar matakai da muka ɗauka shi ne kun san dama kowa da rawanin kuma kowace da tagwace da tarinta sai mutum ya laga ya rihe saboda ya kare bakin shi kuma ya kare eh, wanda na kusa da shi saboda eh, sunan pandemic ta coronavirus muna kira ga mutane da burma a yi la'akari a yi aiki da wannan matakai da aka ɗauka ta na fitakarwa ko na sai na karewa na karewa da wannan eh, cuta ta corona ubangiji Allah kare mu To jama'a shirin taɓa lashe kenan ake sauraro daga nan sashen Hausa na DW. Canjin zamani da shigowar wasu al'adu da makaura da matasa ke yi daga yankunan su na asali na janyo koma baya ga bukukuwan raya al'adun gargajiya a yankuna da dama na Afirka. Saboda haka ne ma mai martaba sarkin Abzin Alhaji Umaru Ibrahim Umaru ya kira ga matasa da babbar murya da su riƙe al'adun da suka gada daga kaka da kakanni. kamar yadda nake kira ga matasa sai mu riƙe gargajiyanmu mu riƙe al'adunmu kamar yadda suke riƙe shi yanzu ko da yaushe wannan lokaci ya kawo kowa ya hudu kayan shi kowa ya hudu rawanin shi ko ta hudu tagwanta a gwada galgajiya ta biyanu ta agadas a rage yawan sa tuha wadda ba ba ta wannan abin ga samari a rage kuma yawan tashi hankali tashi hankali bai da amfani cikin ƙasa saboda mu mutane wanda an san mu mutane wanda yake masu nasiha kuma masu masu ladabi masu biyayya ga ga ga mayyansu don muna kai godiya ga samari da kokarin da suke yi na ba da nasu taimako saboda wannan sallah a yi lahiya a ta lahiya. To ga alama dai wasu daga cikin matasan irin su Ramatu Ango sun amsa kiran mai martabar na shiga a dama da su a bukukuwa na raya al'adu kamar yadda za ku ji a hirar da wakiliyarmu a agadestila Amadu ta yi da wasu matasan yankin. To ga kina ga kin shirya tsaf cikin kaya na gargajiya kamar ma mine ne tirsa saki sa waɗannan kayan. Saboda al'ada ce kowa na gani yau ya kamata a ce ya sha in yana da su. Al'adar mu ce ta agarsu ya kamata mu gwada muna da al'ada cikin garinmu mu kuma kowa na ga na ta biya ni kuma kowa yau yaro da babba kowa yana saya da irin wa'anga kaya. To wanga kayan naki kamar suna kai nawa? wallahi wani iya ga miki wasu suna kai nawa dai suna da dai dan tsada dai kuma yanzu waɗannan da kake sayar da suna tasa nawa eh, duka suna wanda nake da ina ta ma wuka wuka wuka wuka wuka akwai zinariya ciki ko miliyo aka bani bani sai data su kayo miliyo biyu da waɗanda nake sada yanzu na miliyon biyu na ita wannan wuka ta gargajiya ta eh, gado ce eh ta gado ce eh, eh na gari ta wajen tsoho na tsoho na samu wajen kakashi aka samu ta a kowace shekara dai baki daga ciki da kuma wajen Nijar kan halarci bikin na biyano a air alhaji salisu abdulsalam muhammad daga jihar kano najeriya ya nuna matukar farin cikin sa na wannan biki a bana. To alhamdulillah abin da ya kayatar da ni gaskiya fi sabilillahi na ga al'ada kin san al'ada kowace akwai irin tasu ko ba gaskiya ba al'ada ta burge ni kwarai da gaske domin maza da mata kowanne yana cikin farin ciki da annishadi da annashuwa ina alfahari da wannan al'amari an yi ado sosai an caba ado muna godiya ga Allah gaskiya alhamdulillah alhamdulillah to madalla Allah ya nuna mana na baɗi lafiya masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku ashirin sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki musamman wakiliyarmu a agades tila amadu ne ku muhammad nasir awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw